Yankunan Sahara Agadas waɗanda suka raba iyakoki da ƙasashen Libya da Algeria arewacin Nijar su suka fi zama mafi haɗari ga bakin hauren da ke son shiga Turai a 'yan tsakanin nan yawaitar 'yan cirani da ke mutuwa ko ake zubar da su a hamadar Sahara ya ta da hankalin jama'a matuƙa Ali wani ɗan ƙasar Burkina Faso ne da aka ceto a cikin hamadar Nijar kan iyaka da ƙasar Algeria October 2021. A Oktoban shekarar 2021 lokacin da muka daura da marar shiga ƙasar Algeria matukin motar da ke dauke da mu zubar da mu yayi a tsakiyar wani dajin da babu gida ko ɗaya, haka muka kwashe kwana hudu a tsakiyar hamada ba abinci ruwa ma wanda dabbobi ke sha muke amfani da shi. Shi ma Abubakar Kamara ɗan asalin ƙasar Gini kilomita 200 ya take a ƙafa lokacin da aka zubar da su. Mun takwas direba ya ɗauke mu daga Senegal zuwa Murtaniya inda ya zubar da mu a tsakiyar hamada. Abin takaici ma wasu sai da suka biya kuɗi tsakanin sefa dubu hamsin zuwa dubu ɗari da hamsin na tafiya tsakanina da Allah kilomita ɗari biyu na ci a kafa cikin kwanaki hudu. Yaudara da direbobi da 'yan kamasho ke yi wa bakin ta hanyar ɓoye musu gaskiya ya taimaka wajen zefa su a cikin irin wannan mawuyacin halin Malama Amina wata 'yar Najeriya ce da ta karaya tare da ƙawayenta uku bayan sun hango hadarin da ke jiransu a gaɓar ruwan Libya yan uwana mata guda biyu da suka dawo su ma dai yadda su ne aka irin wannan abun ne dai same su kusa da sigidin ɗaya ta yi rashin lafiya da jihar har ta fi da zuciya cewa ma za su samu ceto ka daina yaudarar mu wani ya je ya ci nasara wani ba zai ci nasara ba ƙungiyar da ke sa ido kan tafiye-tafiyen baki wacce ta shaida karuwar iftila'in tun daga shekarar 2018 ta danganta shi da rashin tasirin dokar 2015 da makunta suka doka don rage kwararar baki amadu umaru jami'i ne ne a hukumar kamar cikin kishi ɗari ana samun kamar kishi saba'in ko tamanin wa'anda suke tahiya mutane da yawa suka yi wasu hanyoyi na daban to kin bin hanya wannan kuma yana ka hatsari da yawa to wannan hatsarin su ne ake gani yanzu sabbin alkalumman da kungiyoyin ba da agaji ga bakin haure suka fitar sun ce baki a afirka ta yamma da ta tsakiya akalla ɗari ɗaya ne suka mutu a hamada yayin da wasu ɗari bakwai aka zubar da su shehu azuzu na kungiyar aps ɗaya daga cikin kungiyoyin mutanen eh, nigeria mutanen cameroon senegal ko kuma kaɗan afirka ta tsakiya su ne masu samun wannan matsala sosai yawansu su ta ci ƙarshen su tufarsu ma sun fara cirewa suna yadda tun ta zama musu kaya. A shekarar 2021 mutum 2000 akalla suka mutu ko suka bata kan hanyar su ta tafiya a ƙasa ko cikin ruwan teku alƙalumman da suka zarta na bara a irin wannan lokacin in ji hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya OEM